واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا kuma ka ambaci Ubangijinka ta hanyar yin sallar asuba a farkon yini da kuma sallar azahar da la'asar a ƙarshen yini.